ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين مو امرت متم امرني مي ya kyautata wa mahaifansa ta hanyar yi musu biyayya a rayuwarsu da bayan mutuwarsu da abin da bai saba wa shari'a ba musamman ma mahaifiyarsa wadda ta ɗau cikinsa cikin wahala ta kuma haife shi cikin wahala tsawon lokacin ɗaukar cikinsa har zuwa fara yayansa wata talatin ne har lokacin da ya kai cikar ƙarfin jikinsa da hankalinsa ya cika shekara arba'in sai ya ce ya ubangiji ka kimsa min godiya akan ni'imarka a kaina da iyayena kuma ka kimsa min yin aiki nagari da za ka yarda da shi kuma ka karɓe shi daga wurina kuma ka shirya min ‘ya'yana haƙiƙa ni na tuba gare ka daga laifuffukana kuma ni ina cikin masu yin biyayya ga ɗa'arka masu sallamawa ga umarninka.